Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. kwararru a fannin hasashen yanayi sun ce guguwar iyan wacce ta ya ragu bayan da ta ratsa ta jihar florida da ke nan amurka ta nausa zuwa jihar south carolina inda ake fargabar za ta sauka a yau juma'a yayin da sama da gidaje da wuraren kasuwanci miliyan biyu suke zaune babu wutar lantarki a jihar florida sanadiyar adin da guguwar ta yi yau batun da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar florida da ke nan amurka a ƙoƙarin da ake yi na ceto dubban mutane da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar daga baya kuma ta nausa zuwa jihar south carolina cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa amurka ta yi hasashen guguwar ta iyan za ta sauka a jihar ta south carolina a yau juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na daya ron desantis shine gwamnan jihar ta florida know that there are in the really high risk uh, Yace mun san cewa akwai waɗanda suke zaune a wurin da yake da mummunan haɗari waɗanda kuma ba su fice daga gidajensu ba. Wasu daga cikinsu sun kira mu. Muna kuma shirin kai musu ɗauki. forward so that it's safe for the first responders uh, to be able to do. To an dai fara fahimtar irin ɓarnar da guguwar ta yi kwana guda bayan da iyan wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya ƙarfi da Amurka ta taɓa gani. Guguwar ta haifar da ambaliyar ruwa a cikin gidaje tare da rusa wata gada da ta kai ga wani tsibiri, ta kuma karya tarakon wutar lantarki. Lamarin da ya jefa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan biyu cikin duhu. Gwamna DeSantis ya ce ba su taɓa ganin bala'in ambaliyar ruwa irin wannan ba, yana mai cewa guguwar ta faɗa ne akan wurin da ke ɗauke da mutane da dama. Wannan wani mazaunin yankin da guguwar ta shafa ne, kuma a cewarsa ya rasa komai. Ya ce ba ni da wani zaɓi, illa na ci gaba da zama a can tsallaken titi. na kallo a ido na guguwar ta yi awon gaba da gidana tare da dukkan abin da ke ciki um, Masu hasashen yanayi sun ce arewacin Florida da wasu yankunan Georgia da South Carolina za su ga saukar ruwan sama da zirinsa ya kai santimita goma zuwa 20 ko ya fi haka ma a wasu wurare. Tuni dai shugaba Joe Biden ya ba da umarnin a ba ta Florida tallafi, dama kuma tun gabanin saukar guguwar ya tabbatar da al'ummar ja cewa gwamnati za ta taimaka musu wajen share ɓannar da guguwar za ta yi da sake gina musu gidaje. Ita dai guguwar ta iyan ta afka ja ta Florida ne yayin da take tafiyar kilomita 150 cikin sa'a ɗaya, wanda hakan ya sa ta zama guguwa ta biyar mafi girma da ta taɓa faruwa a Amurka. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniya. duniyar Amurka a wannan karan sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu. In za madadin Julie Davis Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa, mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.